yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da uku ga watan ramadan hijira yana da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na casa'in da shida daga cikin jeren gyar karatuttukan littafin fiqhu sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid idan jama'a musulmi ba su manta ba kamar da muka bayyana a jiya mun dade da fara karatun wannan littafi tun kusan shekaru biyu ko uku da suka wuce mana tun kafin mu tare a cikin wannan sabuwar makaranta ta mu ta Darul Hadis wannan littafi yana tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne tarihi mai albarka tarihi ingantacce daga maɓuɓɓuga wadda take tatacciya ita ce alqur'ani da ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kyawawan fassarori daga malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa da kuma kokarin alakanta rayuwarka ta musulmi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana babu yadda kai musulmi zaka wadatu daga yadda rayuwar manzon Allah take saboda Allah madaukakin sarki ya hada imaninka da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da koyi da shi da biyayya gare shi da saurara mashi da haskakuwa da hasken ainihin al'amuran da ya zo da suna alheri Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakarallaha Allah kaseera wanda duk yake imani da Allah yake fatan ya isa lahira lafiya kalau to kyakkyawan koyi ya tabbata gare shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda biyu yake tuna Allah yake cikin taitayin shi to ya san cewa Allah ya yi mishi bawwa ya turo fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a ƙarƙashin wannan jama'a muna karanta wannan littafi ne a matsayin tabbatar da wata al'ada ta gari wadda ainihin iyayenmu da kakanninmu malaman kirki malaman ahlus sunna a ƙasar nan suka tabbatar mana fiye da shekaru 500 da ta gabata su malam Muhammad Magili da ƴaƴan shi da almajiran shi waɗanda su suka tsara ire-iren waɗannan darussa na tafsirin watan azumi da kuma ainihin karanta tarihin fiyayyen halitta imma da hantsi imma da la'asar imma da daddare ba don komai ba ga azumi a bakinka ga kuma ainihin tarihin fiyayyen halitta kana ji imaninka yana ƙara haske yana ƙara ɗaukaka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan littafi yana ɗaya daga cikin tafai mafi inganci da aka rubuta dangane da fagen tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma ƙoƙarin fitar maka da darussa da abubuwan kwaikwayo da ke cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam idan jama'a ba su manta ba karatu yayi karatu har inda muka kawo al-mabhas al-awwal fiqh sira fi a'mali fi awwal a'mali rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da wusulihi ila al-madina annabi ya iso madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadanne ayyuka ne manzon Allah ya fara baiwa muhimmanci isowar shi madina muka ji cewa aikin farko shine bina'ul masjid gina masallaci masallaci wurin ibada ce masallaci wuri ne na ainihin taron musulmi wurin sabar da zumunci ne masallaci makaranta ce masallaci kotu ce masallaci wurin daura aure ne duk bukatun musulmi baki ɗayansu sun tattaru a ainihin masallaci don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da muhimmancin samar da masallaci sai da masallaci ya samu tukuna sannan ya gina gida daga baya sa aka je aka ainihin kawo iyalan shi mun karanta wannan tarihi kamar yadda ainihin ya gabata a baya insha Allah ta'ala abu na biyu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da muhimmanci shine hada kai tsakanin musulmi musamman waɗanda suke da bambancin ƙabilu kamar yadda bahaushe yake kallon bayarabe Nyamuri yake kallon banife bafulatan yake kallon basakkwace to haka waɗannan ansarawa fa da muhajirai suke kallon junansu kar ku ga cewa wai larabawa ne gaba ɗaya amma duk da haka kowa yana kallon kanshi a matsayin balarabe ne wata ƙabila kamar yadda basakwace yake kallon ne wani mutum ne daban ba irin shi ba zagi ke kallon bakano wani mutum ne daban ba irin shi ba a halin hausa suke yi to yin wannan gani wani lokaci yakan haifar da ƙabilanci yakan haifar da reni yakan haifar da rikici to sai annabi ya marmara sai ya haɗe su a matsayin ƴan uwa a cikin imani da Allah to imani da Allah ya mamaye ƙabilanci. ya ma mai ganin nafuwa ne ni mai kaza ne ni asali na kaza ne ni wane ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi marmaza yayi wannan ainihin hadin kai tsakanin ainihin ansarawa da muhajirai amma wani abin sha'awa abubakar shi an hada uhuwa shi ne da umar ba haɗa yan uwantakar Abubakar da wani mutumin Madina ba Umar ma ba haɗa shi da wani mutumin Madina ba saboda dama asalin yan uwantakar za ta taso ne sakamakon wane yana da bukatar wane ko wane yana da bukatar wane musamman bukata ta taimakawa game da al'amuran yau da kullum Abubakar da Umar sun iya wadatar da junansu wannan shine abu na biyu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya samarwa tsakanin tsakanin waɗannan musulmi salisan abu na uku shine mu'ahadatul yahud annabi ya iso gari a matsayin shi na shugaban mu'minai tare da tarin mu'minai daga cikin sahabbai ansarawa da muhajirai yanzu za su zauna a cikin wani gari wanda yake cike da yahudawa yahudawa kuma mutane ne masu makirci suna yin makirci game da addini suna yin makirci game da siyasa suna yin makirci game da rayuwa suna yin makirci game da tattali to dama waɗannan bangarori guda uku duk wanda ya tare maka su to ya ainihin tare maka rayuwa wanda biyo rikita maka su to gaba daya rikita rayuwarka shine addini wato ibada yahuda suna makirci dangane da ibada suna zuwa an annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wa'azi sai su rinka kawo tambayoyi na shirme don su ainihin lalatar da tunanin karatun da annabi sallallahu alaihi wasallam misali ina annabi ya wa'azi kamar awanni yahuda suka fahimci sahabbai sun fahimci wa'azin nan sai a turo wani sai zo sai tambaya ta shirme amma ta lalata tunani sai ce mishi do Allah ko a cikin littafinka akwai aya wadda ta zo ta halatta shan kunun tsamiya to a qur'ani akwai wata aya ne da ta magana kunun tsamiya babu to in annabi ya ce babu to masu rauni daga cikin muminai sai su fara tunanin a'a to lalle fa mun dade muna shan kunun tsamiya yanzu ba aya kenan to ina matsayin haka to kaga gaba ɗayan wa'azin da aka yi ya watse ya tashi akan kunun tsamiya ko kun fahimta ba asali kunun tsamiya ne ake so a yi tambaya akai ba a shi wa'azin ake so a kawar da hankalinsu su tashi akan tunanin da aka dora musu an watsar da tunanin wannan makirci ne da suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na daga cikin makircin su a wajen ibada idan mata suka fito sallar isha sai su rinka ainihin labewa a lunguna suna fusga hijabin suna yi musu isgilanci. duk wannan makirci ne a wajen ibada yahudawa sun yi sannan yahudawa suna ainihin neman su rikita wa musulmi game da tattalin rayuwa sai a waye gari azumi ya tsaya abin duk da suka san cewa musulmi suke bukata da watan azumi sai su marmara sai su fara kasuwancin abin imma tazaran azumi ya zo sai a nemi abin a rasa ko kuma ga abin amma sai a waye gari sun gabza mushi tsada ko kuma sai su fito da shi dan kadan duk yahuda suna wannan makircin na daga cikin makircin su a wajen shugabanci shine kokarin samar da munafiki irin ubayyu dan salul wanda yake munafiki ne ba musulmi bane amma sai suka sa shi ya shiga addinin musulunci dan ya zo ya kawo annabi rudani a cikin harkar al'amari na shugabanci yahudawa suna da wannan na daga cikin makircin yahudawa na wajen rayuwa shine kokarin ta tarbiyyar ƴaƴan musulmi kafin ku ankara yanzu yau kwana uku da fara azumi yahuda har sun kirkiro style din irin rigunan da ƴaƴan ku ƴan mata za su sa ranar sallah amma kai baka sani ba hatta kai telan da kake dinka kai ma baka sani ba sai dai kafin ka ankara sai ka ji an ce bana ga irin ainihin siket din da ƴan mata suke yayi da irin rigar da suke yayi sai ka ganshi wani irin tsokakken siket ne da wata irin dafaffiyar riga da makamantan haka sun zauna kafin ku faɗa ka ne telolin ku ne ke siyar da atamfar ku ne ke kaza amma har sun riga sun tsara na haka sai a waye gari ranar sallah sai a ga yayan ku sun sanya wasu irin tufafi sai a tunanin yaushe wannan rigar ta fito yaushe irin wannan style din ya fito suna kokarin su bata social aspects of life tattalin ku ibadar ku duk za su yi kokarin samar muku da ire-iren waɗannan to da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a matsayin shi na kwararre kuma gogaggen shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da ya hasaso cewa to yanzu za a yi fama da wasu irin kafirai ne ba irin waɗanda aka yi fama da su a makka ba kafiran makka baƙaƙen maguzawa ne wanda guda ɗaya sai sha tulu biyar na giya in aka zo ta ashariya iya abin da ya sani shi ne in an taba shi a shar yi duka ya yi barazana zai kifka kai bai iya wani makirci ba shi to amma waɗannan ba duka suke ba ba zagi suke ba za su je su kullo kullon liya ne don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zuwa sai ya tabbatar da to yanzu ana so a samar da ƙasa wadda yake mutanen nan tun da mun same su ɗan gari ne ba za mu iya su ba mu kuma tun da ɗan gari suka shigo da mu ba za su iya koran mu ba to yanzu zama tsakaninmu da su zama dole kenan to dole a zo a samar da wata yarjejeniya da wata tabbataccen tsari wanda zai ba damar su su zauna su yi addininsu su yi rayuwarsu mu mu zauna mu yi addininmu mu yi rayuwarmu amma fa mu ne muna taka tsantsan game da su wannan ita ce irin contemporary madina wato madina wadda take cike da yamutsi na ƙabilu su kansu musulmi ba ƙabila ɗaya ba ne su kansu yahudawa ba ƙabila ɗaya ba ne to sa'an nan ka tattara musulmi da suke mabambantan ƙabilu kaga dai a cikin musulmi akwai ƙuraishawa su ne su annabi sallallahu alaihi wa alihi akwai ansarawa su ne su ubadatu bin samit a cikin musulmi akwai dausawa su ne su abu musa al-ash'ari da abu ayyuba ah, da su abu huraira da su tufai waɗannan dausawa ne waɗancan ansarawa waɗannan ƙuraishawa to dawo cikin ƙuraishawa ƙuraishancin annabi ba irin shi ɗaya da na abubakar ba ƙuraishancin abubakar ba irin shi ɗaya da na umar ba na umar ba irin shi ɗaya da na usmanu ba annabi ba ƙuraishe ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hashimi ba hashime ne abubakar ba ƙuraishe ne amma ba taime ne umar ba ƙuraishe ne amma ba adawi ne usman ba ƙuraishe ne amma abawi ne to me kake tunani idan ka dawo cikin ansarawa ka samu ainihin Anas dan Malik za ka same shi Khazraji ne Jabiru dan Abdullah ka same shi Khazraji ne Ubadat dan za ka same shi Khazraji ko kuma Ausi kaga su ma ba ɗaya bane in ka dawo cikin Dausawa Abu Musa al-Ash'ari babausa ne amma Ash'ari abu huraira babaushe ne shi kuma ba ash'ari bane ma'ana a cikin musulmi kabilu ne mabambanta a cikin yahudawa kabilu ne mabambanta kaga kowanne in ka dawo zaka same su suna da wani bambanci a cikin su sannan kuma in ka haɗe su zaka ga suna da bambance bambance idan kuka dubi yadda wannan tarihin yake yayi kama da yadda Najeriya take tun ranar farko da aka samar da constitutional amalgamation wato tun ranar farko da aka jawo arewacin Najeriya aka haɗe ta da kudancin Najeriya kudu maso kudu south south kudu maso gabas south east kudu maso yamma kudu maso gabas ƙasashen Niger Deltas kudu maso kudu ƙasashen yamurai kudu maso yamma ƙasashen yarabawa arewa maso yamma a inda zage-zage da kanawa da katsinawa suke arewa maso yamma a inda sakwatawa suke ina fata an gane sai kuma kudu a arewa maso gabas a inda bare-bare da fulani da wasu kananan kabilu suke me kake tunani in ka auna sai ka ga abin ya so yayi kama a daidai lokacin da bangaren arewa musulmi suna da yawa to a cikinsu su akwai masu bautar gunki da yawa zuwan turawa sai ya samar da tsirarin kiristoci a wannan yankin wanda kafin zuwan bature babu kirista ko ɗaya a yankin arewa a kudu sai ya zama akwai ƙabilu mabambanta sannan mafi yawancinsu maguzawa ne ɗan kaɗan daga cikinsu ne suke bin addinin musulunci daga tsakanin jihohin Legas zuwa Ibadan zuwa ainihin wasu yankuna kaɗan na ƙasashen Yarabawa kaɗan ne suke cikin addinin musulunci wanda daular Usmaniya da daular Sangau ta yi tasiri a kansu da tafiya ta tafiya kiristanci shigo mafi yawancinsu sai suka shiga cikin addinin kiristanci amma kuma suna cuɗanya da al'adunsu da ainihin aƙidojinsu na maguzanci haka Najeriya take sannan kuma kaji yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu Madina ashe idan da gaske mu musulmin Najeriya za mu tsaya mu darasci wannan babi to zai taimaka mana wajen mu ga za mu iya zama a ƙasa irin wannan wadda muka samu kanmu duk da wannan hargitsin da take da shi to wannan yana daga cikin fa'idar karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zaka samu kowane bangare na tarihin annabi alheri ne dan haka da annabi yazo abu na uku da yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine muahadatul yahud yarjejeniya da yahudawa wanda wannan yarjejeniyar ita ta samar da rubuta wani tsarin mulki wanda ainihin aka kira shi constitution ko wasiƙa ko kuma ainihin sunaye da zaka ji malamai sun ambata malam yace lamma wasala rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ila madina da manzon Allah ya isa madina wa fiha al-muslimuna wal yahud a cikin ainihin wato yahu'a madina akwai musulmi akwai kuma yahudawa wa ghairuhum da kuma waɗansu waɗanda ba musulmi ba ba kuma yahudawa ba akwai kiristoci akwai waɗanda suke bautar rana akwai masu bautar wata akwai masu bautar mala'iku akwai masu bautar gunki akwai masu bautar taurari araba an yanzu mal alaqat sai manzon Allah ya so ya tsara alaka ta zamantakewa baina ahlul madina a tsakanin mutanen madina gaba daya wa baina huquqihim da kuma haƙoƙinsu wa wajibatihim da kuma abubuwan da suka zama wajibi kowa a bashi na daraja da kuma haƙƙin rayuwa a matsayin shi na mutumin Madina ma'ana yanzu Madina gaba ɗaya ta hada su amma kuma ba addinan su ɗaya ba to sai zama su waɗancan Yahudawa ba su da ilimi na irin wannan tsarin kiristoci mushrikai ba su da ilimi na wannan tsarin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake aiki da wahayi shine ga cewa dole ne a samar da wani tsari haka al'amarin yake jama'a a lokacin baya arna da ke kudancin kasar nan ta Najeriya ba su da wani tsari da suke gudanuwa akai suna tafiya ne kawai kowa yana zaman kanshi ba su taɓa samun labarin wani tsari ba sai sakamakon ainihin zuwan bature ko kuma sakamakon labarin tarihin addinin musulunci da suke bi yaushe za ka haɗa da mutanen da kafin wannan lokaci suna da gwamnati wadda aka kafa ta shekara ɗari da talatin da ta gabata kafin wannan lokacin ba za ka haɗa su tare ba mutanen da yake suna da komai misali bature dan aikin lugga daga garin Lakwaja ya zo zuwa Kano da ya zo Kano zuwa masarautar Kano yana dabda zai shiga fadar sarkin Kano sai ya ga wani mutum zaune da sai bamte amma mutumin ya shimfiɗa wasu takaddu haka da ya rubutu a jiki ya koma ya zauna yana jiran su bushe ya hada abeban shi to bature yana da karambanin tsiya da kuma hubbul ittila son ya ga menene kaza sai ya je ya samu mutumin nan ashe alaramma ne mahabbacin qur'ani ya zauna ya rubuta alqur'ani shi ne izu 60 da ka da tawada akan farar takarda sai ya shashanya a rana yana jiran ya bushe ya sha iska ya hada abeban shi sai tambaya menene wannan sai aka ce mishi qur'ani ne wani ne yace me ake nufi sai aka ce littafi ne ya rubuta sai ce daga ina sai aka ce daga kan shi rubuta da kawo rubuta ya ce wannan aka ce wannan ya rubuta wannan da kawai ce sai ce shi kenan sai notin sai ya sa not ya ji wurin sarkin kano ya isar da sako daga gwamnan dugga sai barba zai koma lakwaja ya ce waɗannan mutane suna da haɗari in aka karantar da su ilimin boko domin suna da wani ilimi wanda akwai wani da na gan shi da siffa ta ba gidaje amma ya rubuta wani katon littafi da ka don haka a jinkirta shi yasa a lokacin an taho ne wurin sarkin Kano ana son a yi shirin za a fara kawo karatun boko sai aka ga cewa to waɗannan mutanen mutumin da zai iya rubuta wannan da ka to wannan ka haɗa mishi karatun boko to zai zama matsala ga turawa don haka sai aka ce a jinkirta wannan yana daga cikin abin da ya sa aka bar mu a baya dangane da karatun boko idan kun fahimci wannan da kyau ashe musulmi kafin bature ya zo su suna da wani tsari tsararre haka ne ko ba haka ba haka yake kafin bature ya shigo Najeriya Shehu Usman dan Sojo ya rubuta littafi wanda ya tsara gaba ɗayan yadda ake tsara gwamnati Shehu Abdullahi Gombe ya haka yaya za a tsara gwamnati ma'aikatu commissions parastatals Yawa za a samar da hierarchy shugaban kasa mataimakin shugaban kasa ministoci permanent secretaries directors head of services da head of works duka malam abdullahi ya yi wannan je ka karanta littafin diyaul umara kaje ka karanta littafin diyaul hukam kaje ka karanta littafin diyaul siyasat littattafai ne akan siyasa da tsarin mulki da gudanarwa da komai guda goma sha bakwai malam abdullahi gwando ya rubuta su shekara ɗari biyu da ta gabata don haka musulmi suna da ilimi na tsare-tsare da gudanarwa a ƙarƙashin haka annabi yana isowa madina sai ga cewa to a ai maza a samar da wani tsari wanda zai zaunar da mutanen garin nan lafiya to da wannan za ka gane duk mutumin da yake da manufa ta yada addini to yana son zaman lafiya a bisa tsari duk mutumin da kaje yana son tashin tashina wallahi ba shi da abin da yake so ya cimma ne dan haka dan a fasa ne kowa ya rasa annabi yana da manufa Allah ne ya aiko shi ya zo ya isar da sako ga jama'a dan me zai kawo hargitsi dan me zai kawo tashin hankali hasali ma so yake a zo a samar da wani tsari wanda za a gudanu kai. malam sai yake cewa fa kataba kitaban bi hadha sha'an sai annabi ya rubuta littafi sukutun da guda a ƙarƙashin wannan tsari urfa fil masabir alqadima a cikin tsofaffin littattafai lissira na tarihi ana kiran wannan littafi bil kitab da zaran an ce the book littafi to da zaran an faɗi wannan a wurin malaman tarihi ana nufin wannan littafi da annabi ya rubuta a zuwan shi Madina awu sa'ifa ko kuma akan kira shi as-sahifa ina fata an gane ma'ana as-sahifa kamar kace article akan kira shi ainihin wa'urifa inda mutaakhirina min as sira sannan waɗanda suka zo malaman baya-baya daga cikin malaman tarihin annabi su kuma a wurinsu an san wannan littafi bid-dustur da ainihin constitution suna kiran shi constitution shine ma'anar disto wato tsarin gudanarwa ko tsarin zamantakewa awul wasiqa ko kuma ana kiran shi wasiqa ai document kaji sunayen da ake kiran shi ma a kira shi as-sahifa article ko a kira shi al-wasiqa the document ko a kira shi al-kitab the book haka ko kuma ad-dastur the constitution annabi ya samar da wannan tsari ورجح الباحث في السيرة النبوية akram أكرم العمري wani babban malami mai bincike dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai suna ad-doktor Akram Buya al-Umari babban malami ne ya rasu shi ya graduating professor mafar matar zaharani mai littafin tadwin sunna da muke karanta a makarantar nan to malamin shi ne to wannan malami ya tabbatar da cewa anna hadhihi alwasiqa wannan tsarin gudanarwa wato tsarin mulki kutibat fi fatratayn zamaniyatayn mukhtalifatayn yace ba a lokaci ɗaya ne aka rubuta ba an rubuta first version sannan aka zo aka sake rubuta second version ko kuma ka kira shi amended version wato zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama aka rubuta na farko da tafiya ta tafiya sai aka ga yanayi ya canza wasu abubuwa sun karu wasu abubuwa sun ragu sai aka zauna aka samar da amendment aka yi gyara aka tabbatar da kaza aka tabbatar da cewa kaza kuma ana buƙatar ainihin a ƙara shi ko abin nan ko kun fahimta jama'a haka ya faru a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kuma ga abin da professor akram biya al'umar ya ce innal wasiqa fil asli ya ce shi wannan constitution da annabi ya fara rubutawa a asali wasiƙata ne guda biyu ne ihdahuma tata'allaqu bi muwada'ati yahudin na farko yana da alaka ne da wata yarjejeniya wadda aka yi da yahudawa kutibat qabla badrin wadda an rubuta ta ne kafin yakin badar awwala qudumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farkon isowa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam والثانية تتعلق ta biyu kuma wato second amended version an rubuta ne yana da alaka da abokan zama da abokan ƙawanta wato hilf khulafa waɗanda aka yarjejeniya tsakaninsu da ansarawa da muhajirai wa tahdidi iltizamatihim da kuma iyakance dokokin da kowanne zai bi wa ba'a ba'da badrin waɗannan ainihin ko wannan constitution ɗin sabo shi kuma an rubuta shi ne bayan badar lakin mu'arrafi na sai dai malaman tarihi jama'u bainal wasiqataini sun ainihin wato hada tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu wato tsakanin waɗannan constitutions guda biyu ko kun fahimta jama'a misali jama'a in Allah madaukakin sarki ya so zuwa gobe ko lokaci na gaba zan zo mana don na ɗauko shi banga inda na aje shi bane zan zo mana da new amended Nigerian constitution wanda an yi signing in January 2011 wato bara sabon tsarin mulki wanda yake shine yanzu ake akai to wanne ne na farko shine wanda aka rubuta a 1999 ina fata an gane wannan da aka rubuta a 1999 an rubuta shi ne lokacin sojoji a lokacin za a danka mulki a hannun farar hula da tafiya ta tafiya sai aka ga wasu abubuwa sun kai sun komo sai aka zauna sai aka yi gyara wani lokaci aka sake zama aka yi gyara to har zuwa gyara na ƙarshe da aka yi wanda yake shine January 19 2011 eh, a yanzu haka sakamakon samun security challenges matsalolin tsaro a ƙasar yanzu manyan kasar suna ta tattaunawa akan aje a sake zama domin ainihin a samar da sabon tsarin mulki wanda ya dace kamar yadda na faɗi a wani lokaci a baya matsalar mu daga arewa mu ne muke da matsala domin mu ne muke tura 'yan majalisu waɗanda ba su dace da mu ba ba su kuma cancanta su wakilce mu ba amma kudancin ƙasar nan tun daga yarabawa musulmi da yarabawa kiristoci da inyamurai da yan niger delta da kowa suna turo irin mutanen da suka dace su wakilce su domin daga cikin mutanen da ke wakiltar su za ka samu akwai yan boko kuma akwai reverend fathers ko pastoci waɗanda yake sun san haƙiƙanin addini da al'adun mutanensu don haka in sun je suna wakiltar addini da al'adun mutanensu Ba ka je ka binciki 'yan majalisarmu sai ka ga cewa mutum nawa ne daga cikinsu suka san addininsu mutum nawa ne daga cikin su suka kware game da sanin al'adun su wai ma tukuna mutum nawa ne ya je majalisar a bisa ya samu kyakkyawar ƙuri'a ne ta yarjewa daga jama'a shi to yaushe kake tunanin idan za a samar da national issue wata matsala da za a tattauna zai dawo gida ya nemi shawara da mutane misali yanzu kamar ni da irina a bisa babi na adalci nake wannan maganar ya kamata ɗan majalisunmu na dokoki da na tarayya da na jihohi lokaci zuwa lokaci su rinka zuwa suna zama da mu suna neman shawara suna jin menene ya kamata amma ba su taba yi ba amma sai lokacin zaɓe ya taho sai su ruɗe su rasa ina za su yi waye zai taimake su ya kawo su wurin albani kullum tambayar da nake shi fa albanin nan ba wani bane an jima kadan za gan shi ya hawa shi ya shiga cikin gari an jima kadan za gan shi ya sa suit yana exercise an jima kadan za gan shi yana wasa da shi da yara an jima kadan za gan shi a cikin kasuwa amma ya za a ce distinguished senator zai zo wurin mutum irin wannan amma yana jin tsoro ya za a ce mutum gwamna yana jin tsoro ya za a ce shugaban kasa zai zo wurin wannan irin mutumin da yake gashi nan araha yana yawo amma kuma a ce yana jin tsoro ba za ka yi mamaki ba something must be wrong somewhere else akwai wata matsala in ba haka ba talaka mai faci ko mai sai da waina ko kosai ko mai gashin masara yana da access ga mutumin nan zai iya haduwa da shi magana da shi ya kai sanata ke jin tsoro sirrin shi ne lokacin da ake buƙatar su zo mu zauna da su ba za su zo ba sai lokacin da tasu buƙatar ta taso shi yasa sai su firgita za ku yi mamaki akwai lokacin da za a yi zaɓe sanata ahmad makarfi a tsorace zo gidana ban san wannan bayanin ba sai ta hanyar yaron shi tashir umar yace ai a tsorace zo yana ganin ma ba za a saurare shi ba me yasa saboda 2003 ya zo gidana har kofar gida nace ba zan fito ba kuma kada ya shigo gida na me yasa ne mishi haka saboda lokacin da muke buƙatar ya saurare mu ba irin kaskanci da wulakanci da ba mu shiga ba ɗinmu din mu ne na yan boko a Kaduna abin da muke so ya saurare mu lokacin rikicin shari'a ya taso muna son ya ba mu audience me ke tattare da mu amma har kofar gidan gwamnati muka je sai da muka yi awa biyar muna tsaye amma aka ce ba za a samu ganin mu ba muka ce nevertheless a sa mana rana aka ce a'a mu yi hakuri muka hakura me kake tunani idan ni dan halal ne aka ce shi ya zo gidana yau ya kamata in nuna mishi ni ma ba jaki bane ba alade bane ni ma na iya fushi kuma ina da ɗabi'a ba irin ta kare ba to da al'amura suka rikice sai gashi 2011 ya taho muka ce shigo muka zauna bayan nan an yi zaɓe an ce ya faɗi ya je kotu kotu ta rulin ya samu masha Allah ya kamata yanzu wasu matsaloli da ke tasowa a ƙasar ba sai ya sake dawowa a cikin gidana cin ya zo muka zauna ya sake dawowa wata rana kusan tsakar dare sha ɗaya da rabi na dare muka sake zama a cikin makarantar nan a wani ɗaki gashi nan to da sai a ce yanzu kuma wajen gudanarwa sai a zo to Allah to me za ku ba mu shawara game da kaza I'm a writer I'm an author I write internationally I publish ina rubuce rubuce ina yadawa a internet ina rubuta ina aika ina kaza da ban iya cewa ba bani zuwa gobe zan aiko mishi da sai in rubuta sai in bashi ba ba za su zo tije tun da aka zaɓe shi ban taba ganin shi ba yara suka zo wurin nan suna neman admission muka aika mishi ya zo har lokacin admission ya lapse ya kasa zuwa sai na aiko wani yaro wanda shi kanshi bai san abin da zai iya cewa ba unfortunately dan majalisa datti bawo to something haka duk suke ka gaya mana yaushe irin waɗannan mutanen misali tsakani da Allah kalma ta gaskiya da adalci suna da mutum a constituency su iri na wanda zai tara akalla mutum ɗari ko mutum hamsin ya musu maganganu irin wannan amma ba ba su zo su zauna su ji menene tunanin shi menene ra'ayi shi sai lokacin zaɓe ya zo shi mutumin iri na ya kamata lokacin zaɓen su same shi yadda suke so bai kamata ba dan ba kare bane ba jaki bane to shi yasa muna nan kullum za zauna a gaban talbijin an sa AIT an sa Channel News ko NTA muna kallo from the reps from the senate sai kaga dan majalisar ku ya miƙe yana ta shirme shirman da yake ba ya zo ya zauna kun ba shi shawara me yiwa ba ba irin haka zai gabatar da shi ba an yi dan majalisa a garin nan kowa ya san shi Abdul Global ba a kan shi nake ba labari ya samu a Abuja cewa ni dan Zariya ne har gidana ya zo a bayan Eco Secretariat dake Asoko idan abu ya tashi nema na yake hajaran majaran amma ba a situations nake ba je ka tambaye shi Abdul Qadir Global me yasa a majalisar mu ba za su yi haka ba ka je yanzu faculty of islamic law a nan kongo akwai professors irin su Ibrahim Ahmad Aliyu akwai doctors irin su MBF man akwai professors irin su na iya fada waɗannan malamai ne na addini waɗannan yan boko ne me yasa kana sanata ba za ka je ka same su ka ce ga wata matsala ta taso don Allah ku ne malamai ku ne yan boko ku ke karantarwa ku haskaka bana me ya kamata mu je mu gabatar amma dan kudu sai ka ga ya miƙe da court din shi a majalisa yana magana da confidence yana yana shafa ke abin da turbin shi yana yana shafa kirjin shi don ya san me ya je ya zauna da manyan professors na constituency shi ya zauna da manyan reverend fathers ya je ya zauna da area boys ya zauna da women leaders ya zauna da women marketers ya zauna da kowaɗanne irin mutane don haka in ya zo sai kaga cikin nishaɗi yayi makana yana yana duba dokumen yana faɗin ya gaba ya ce wannan shi ne ra'ayin jama'a shi me yasa mutanen ba sa iya haka ba za ka iya ba kai kadai saboda cewa kuka government for the people and by the people cewa kukai gwamnatin ta mutane ce ba gwamnatin soja ba ce an zaɓe ka ka tafi da a sake ganin ka ba sai ranar dawowa sami sha'aban tunda muka zaɓe shi ya tafi majalisa a uwar daka na ake taron zaben shi a uwar dakan daki na ba a falo ba amma tun da aka zaɓe shi ya tafi rats da mu sake ganin shi ba sai kuma ran da ya fito takarar gwamna ni din ne nake magana ban sake ganin shi a ban da sai ran da ya fito takarar gwamna amma a uwar daka na ake taro lokacin zaben shi akwai lokacin da alhaji na bakuri ya ɗibo mutanen pdp don girman allah in saurare su ƙarfe nawa na dare ƙarfe uku na dare muna taro da sha'aban a cikin uwarɗaka na yanzu ba yadda bai buga kofa ba muka ƙi amma da sha'aban ɗin ya tafi ba mu sake ganin shi ba na ba nan kuma a matsayin wa yake a wuri na ma'ana ya cancanta mu saurare shi amma tun da siyasa ce muka ƙi sauraren shi wanda muka sauraron kuma da ya tafi ba mu sake ganin shi ba sai da zai wata takarar ku ga mana waɗanne irin mutane ne muke da su yaushe za su je su iya mana kyakkyawan wakilci to shi yasa kuka ga in muka zo nan as on media in muka zo nan kan mimbari na darul hadith sai mu faɗi komai kuma mu jefa kalubale shi yasa ka ji na yi maganganun yanzu na ambaci suna na ba da reference akai wa kowa wanda biyu yake da ja kalubalanci magana zai iya kalubalantar ta a wani masallaci zai iya kalubalantar ta a kotu zai iya kalubalantar ta a ko'ina shin abubuwan da aka faɗi ba haka bane to ku gaya mana dole ne ku rinka samun matsala kowa ya san lokacin da aka zo takara 2011 da gidan nan nawa da makarantar nan tawa babu ɗan siyasan da bai zo ba ba wanda bai aiko zai zo ba ya kowa ya aiko mutane kashi bakwai so bakwai kai akwai wanda wasu commissioners nasu ɗaya daga cikin sunan shi Allah magani dan ɗan sauran zaro ne baka tafi Karfe shida na asuba suna kofar makarantar nan ta suka ce gwamna a turo su nace a garin kokowa ne suka ce a asubanci suka yi gwamna yana son ba shi appointment ya zo na ce my gate is open kofa ta a buɗe take ya zo namadi ya aiko zai zo bai samu zuwa ba matan shi ta aiko za ta zo wa suka aiko Abdullahi executive secretary Abdullahi Muhtar executive secretary na aikin hajji a lokacin na jihar Kaduna bata samu zuwa ba shi ya ce zai zo ya wakilce su muka ce ya zo amma yanzu zuba ba wanda muke gani to me kuke tunani idan lokacin zaɓe ya zo ba dole ne sai mu ɗaukar wa kanmu abin da muka shi ya dace da mu ba wannan shi ne gaskiyar lamari amma ba a rubuta constitution da ra'ayin ɗaiɗaikun mutane kowa yana zuwa ya tara mutanen shi ne ya ji daga gare su wani lokaci da aka kira zama game da constitutional amendment na fito wani gida nawa a Kaduna sai muka haɗu da wani dattijo daga garin nan wanda ɗaya ne daga cikin tsoffin ministoci a lokacin shagari an zaɓe shi daga cikin waɗanda za a je zama domin gyaran tsarin mulki na haɗu da shi na ce ranka ya daɗe na ji sunanka ya fito cikin waɗanda za ku je gyaran tsarin mulki ce. na ce turanka ya daɗe ka tara mutane masana a ƙasar zazzau tunda za ka je wakiltar su domin ka je ka wakilce su da ra'ayoyi irin nasu malamai iri-iri ƙungiyoyi ɗariƙu yan boko masu ra'ayoyi daban-daban ka tara su ka gina su? ka san me ce sai ce kwal uban nan sai ce wallahi yanzu da nake faɗi ne ya ga cewa ya kamata ya haka sai na ce mishi to ya kamata kai gaggawa kai haka jama'a su mutanen kudu ba haka suke ba ana zuwa ana kiran town hall meeting ne sai je a tara mutanen gari a je menene matsalolin ku za su maganganu ne wanda kai mai ilimi zaka ce maganganu ne na wauta amma a matsayin ka na mai ilimi sai ka ciccira wasu abubuwa sai kuma ka je ka samu sarakuna da hakimai sai kuma ka je ka samu malamai ka je ka samu ɗan kungiyoyi ka je ka samu mutane iri iri to sai ka samar da wani document wannan document ɗin sai ka je sai ka tace shi in ka je sai ka ce to kai ga muradu da kuke so a shigar cikin harkar tsarin mulki yanzu ana so ne fa a tabbatar ko kuma an tabbatar da doka dangane da ta'addanci amma kaf lokacin da aka zo tattauna dokan nan jama'a duk Najeriya ba a dubi malami wanda yake dan boko irin Muhammad ibn Usman wanda yake yana da digiri uku akan history sarki ya tabbata ga Allah ya haddace Qur'ani sannan yana da PhD akan history amma ba a nemi irin shi a saka shi a cikin doka da za a bincika dangane da me dangane da terrorism ba daga ƙarshe sai a zo a ce shi kanshi Muhammad bin Usman din terrorist ne to me kake tunani saboda haka gaskiya zan gaya muku yan arewa ku daina jin haushin arnan kudancin Najeriya idan da waɗanda suke muku laifi babu kamar manyan ku su suna yi wa kansu abin da ya dace su yi ne kuma ba ana yi muku abin da ya dace a yi muku ba ba haka ba don haka a tsari idan za a rubuta constitution da yarjejeniyar zamantakewar jama'a masu bambancin ra'ayi to gaskiya saboda Allah ana zuwa ne ana jiyo ra'ayoyi na bangarorin mutane daban-daban sai a tace sannan sai su wakilai sai su tafi a matsayin sun tafi wakiltar al'ummarsu me kake tunani game da matan aure ana kirkiro dokoki waɗanda suke shafar rayuwarsu Child Rights Act doka dangane da yara da suka so su kakaba mana a ƙasar nan bata dace da al'adar mu ba bata dace da addinanmu ba amma suka so su kakaba mana ita wadda in ta tabbata manufarta yaro zai iya tsalle rana tsaka ɗan shekara tara ko goma ya ce shi ba shi da sauran bukatar uwarshi da uban shi su ci gaba da zama a matsayin mata da miji don haka yana so a raba su zai iya buga lambar waya toll number ce a America 999 suke bugawa a nan Najeriya ma suna da ita 333 sai buga da ya buga shi kenan sai a kawo mishi dauki ce me yasa sai ce babana ya matsa min sai na yi azumi babana ya matsa mu rinka tashi da asuba domin yin sallah amma fa yaron ba zai taba kai karar cewa ranar litinin an matsa mishi an tashe shi ya tafi makarantar boko da wuri ba amma ranar asabar ko lahadi an matsa mishi ya tashi sallah asuba to sai ya buga lambar waya sai a zo a kama uba. in ba a hukunta uban ba sai a ce to gwamnati ta kwace yaron saboda an lura ana takura mishi rayuwar shi waɗannan suna daga cikin abubuwan da ake kira child rights act me yasa ba za a nemi malamai ba me yasa ba za a nemi masana ba me yasa ba ku je ku rubuta doka da za a ce duk yarinyar da aka aurar da ita ƙasa da shekara goma sha takwas to rap ne me yasa za a yi wannan dokar a daidai lokacin da mafi yawancin waɗanda ke arewacin Najeriya uwayen da suka haife su 'yan shekara sha uku ko sha biyu ko tara aka aurar da su me kake tunani saboda haka ya ku yan arewacin Najeriya kuna buƙatar wasu nau'in wakilai ne waɗanda za su je su wakilce ku a wajen tsara dokoki da za su dawo su aiki a kan ku dokoki na ƙasa gaba yanzu ita wannan dokar da aka tabbatar ta ta'addanci fa doka ce wadda yake a yadda suka tsara ta to duk wani limami duk wani mai wa'azi duk wani malami to dan ta'adda ne doka ce wadda za ta tabbatar da duk wani mai sallah biyar a wuni to dan ta'adda ne duk wani mai gemu da wata shiga ta addini to dan ta'adda ne kenan ba extension me ake so a ce arewacin Najeriya gaba ɗayan su yan ta'adda ne to amma me yasa haka ta faru saboda waɗanda suka je suka wakilce mu ba su san addinin ba ba su in an ce mashi kai eh waɗannan ayoyi ne suka magana ta ta'addanci a Qur'ani ne ma'ana su bai sani ba to yaushe za mu tura mutum irin wannan ya je wakilce mu saboda haka ɗan arewacin Najeriya ina mai faɗa muku wannan a cikin adalci ba su luck ne suka cuce ku ba wakilanku na arewa su ne suka cuce ku su su luck suna yi wa kansu abin da ya dace su yi wa kansu ne kuma suna yi wa kansu abin da ya dace su yi wa duk wanda suka gani makiyansu ne kuma da kuna da shugabanni irin su goodluck kamar yadda yan kudu suke da shugabanni irin su goodluck masu kishin su to da kuma sun yi muku abin da ya dace kuma da sun yi wa makiyanku abin da ya dace da baku ba ku wannan shawarar ku daina ganin cewa goodluck shine matsalar ku goodluck yana yi wa al'umma shi abin da ya dace ne yanzu ya je ya share bayan ƙauyensu yana gina ɗarkekiyar jami'a ya je ya share yanki yana gina musu nefa tasu ta musamman yadda za a yanke su daga nefa ba ma a kiranta nefa ko phcm ko ce a a niger delta power holding company ake kiranta ba ruwanta da nigeria yana yi musu komai nasu a daidai lokacin da ko kuma in an yi muku wani abu sai a yi muku makarantar almajirai ma'ana ba abin da ke arewa sai ne sai almajiranci sai almajirai so da ina wa ɗan arewa shawara amma su yi tunani su yi nazari Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa ta da ilfin muhajiri na wal ansar rubutu na biyu na tsarin zamantakewa da annabi ya rubuta yana da alaƙa ne da muhajirai da ansarawa game da waɗanda suka rubuta yarjejeniyar abota da su wa tahdidu iltizamatihim da kuma iyakance dokokin da yake wajibi ne kowane ansari ko muhajiri ya kiyaye game da wani wanda suka yarjejeniyar zamantakewar lafiya daga cikin yahudawa wa kutibat ba'da badr ita wannan ta an rubuta ta ne bayan yakin badar lakin al da jama'u bayna al-wasiqatayn sai dai malaman tarihi da suka zo sai suka hada su wuri guda dan haka sai aka waye gari in aka dube shi kawai ana duban abin ne a matsayin shi na constitution guda daya to sai malam yace wa jaryan ma a hadal qaul to domin gudanuwa a bisa wannan maganar wace magana ce maganar cewa constitution din so biyu aka rubuta amma an maida shi abu daya ko to malam zai kawo maka shi anan a matsayin abu daya sai ya ce fa inni sa'aridu al-baluda ta tatadammanu muwa'adatil yahudi yace dan haka ni professor Zaid zan ainihin kawo dokoki da sharuɗa waɗanda suke tattare a cikin ƙa'idojin zama da Yahudawa fil wasiqatil mushar ilaiha a cikin waccan takarda wadda muke nuni zuwa gare ta wahiya kattali ba ta yadda take dan haka kowa sai na natsu ya saurara ga ainihin irin yarjejeniyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi da ainihin yahudawa to sannan sai ka je daga ƙarshe ne ya faru sun kiyaye yarjejeniyar kokuwa haka iyawan su sardauna da su ta fara kalewa suka zauna suka yarjejeniya a lokacin kun ga su sardauna da yake yan boko ne masu kan gado ɗan boko ne masu sauti da aka zo za a rubuta constitution na Najeriya Sardauna da farko sai ya ce to yana da abokin shi wanda yake malami ne sai ya ɗauko shi Abubakar Gumi shi kuma Abubakar Gumi da aka shawarce shi madadin ya nuna shi ya isa sai ya ce a'a wannan irin zamantakewar da ake so a samar da ita a Najeriya gaba daya da kuma arewacin Najeriya ta musamman da kuma kirkiro kotuna waɗanda suka dace da wannan yankin akwai shi a wasu ƙasashe irin su Sudan da irin su Pakistan sai Abubakar Gumi ya ce wa Sardauna dan hakan mu je waɗannan ƙasashe mu zauna da malaman su da shugabanninsu da alƙalansu mu ga yaya suka tsara nasu su ba mu aron takaddunsu mu zo mu nazari sai mu zo mu tsara namu daidai da nasu kun ji masu ilimi kenan kun ji masu ilimi kenan wannan shi ya samar da tsarin da a yau a arewacin Najeriya ake gudanuwa a kan shi na wasu irin dokoki da wasu irin kotuna waɗanda yake babu su a kudancin ƙasar saboda an yi su ne da bisa shawara da nazari da bincike da kuma kallon yaya kasar take dan haka ga waɗannan tsare-tsare jama'a awwalan na farko innal yahuda yunfiquna ma'al mu'minina ma damu muharibina dokar farko ita ce yahudawa za su ainihin zauna a garin madina za su ci su sha su yi duk wata mu'amala tare da muminai ma damar suna nan a wannan hali da suka samu kansu na ana fada tsakanin musulmi ko mu'minai da ainihin yahudawa to yanzu an yi yarjejeniya ta zaman lafiya a daina fada a zauna gari daya a ci a sha tare a yi kasuwanci tare komai a yi tare amma za ka zo ka ji doka ta biyu za ta bayyana amma fa kowa yana tare da addinin shi saniyan inna yahuda bani auf yahudawan bani auf ummatun ma'al mu'minina za su zauna a madina a matsayin wata al'umma tare da mu'minai lil yahudi dinuhu dinihim yahudawa su bi addinin su wa lil muslimina dinihim musulmi ma su bi nasu addinin mawalihim wa anfusuhum bayin su da su kansu inni musulmi ne bawa na musulmi ne to addinin mu daban da na bayahude da yake bayahude bawan shi bayahude idan ni musulmi ne bawa na bayahude ne to zan yi addini na bawa na yayi nashi addini idan kai bayahude ne ka musulmi ne kai yahudancinka bawanka yayi musuluncin shi illa man zalama nasahu sai dai wanda ya zalunci kanshi wa asima ya laifi ya aikata wani abu fa innahu la yutar to a irin wannan hali ba za a hori kowa ba illa nafsuhu wa ahli baitihi sai shi kanshi da mutan gidan shi ma'ana wannan magana ita ce ga yadda yarjejeniya take tsakanin musulmi da yahudawa to amma aka samu wani musulmi ya wani laifi kamar na sata ko kuma mutan gidan shi da shi sun haɗu sun je sun aikata wata barna to a nan wannan musulmin da yi wannan barnar gaba ya yahudi in aka zo ba za a azabtar da al'ummar musulmi gaba ɗaya ba shi kaɗai za a kama da mutanen gidan shi ina son ku dubi wannan ku auna da yadda Najeriya take misali yanzu yarjejeniya ce ta zaman lafiya tsakanin mu da Yarbawa da Inyamurai da ke kudancin ƙasar nan don haka a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar bahaushe ko da Platoni ko da nufi ko da barbare musulmi dan arewa zai iya tashi je zauna a ondo ko oyo ko oshin ko shi ko lagos haka da zai zai zauna a zaria ko sokoto ko katsina ba wanda zai taba shi yayi al'adun shi yayi addinin shi mu ma can mu na mu addinin mu to idan aka samu wani bahaushe musulmi a nan Kano ko a Sokoto ko a Katsina ko Zariya ya kama wani da yarabe ya kashe shi to kada yarabawa su kama Hausawa a can su ta kashe su a sai a kama wannan bahaushen shi kadai da yi sai a hukunta shi idan aka samu wani da yarabe a Ogomasho ya kama wani bahaushe ya mai ta'addanci ya kashe shi to sai a kama wannan da bayaraban shi kadai da wannan laifin ba za a kama sauran yarabawa ba da wannan ne irin wannan yaƙi da kuke da katilan makatulan da kuke yi haramun ne ba addini bane ku ji cewa ga yarabawa can a agomashe suna kashe hausawa kuma nan sai ku ga duk inda bayarabe yake ku kashe shi wannan ba musulunci bane ya ta tsarin zamantakewa a'a a tsarin shine sai ku tafi can agomashe din waɗanda suke wa 'yan uwanku sai ku je sai ku musu idan a yalwan shandam aka samu wasu angasawa ko wasu biram ko wasu ƙabilu na wurin suka kama fulani suka kashe to ba za a ce yanzu ina kabilar biram suke a zari a kama su a kashe su ba in aka yi haka an yi zalunci sai a shirya yaƙi sai a tafi sai a je a yaƙi waɗancan biram ko kuma waɗancan an gasawa abin da dokar take cewa kenan ina fatan kun fahimta salisan na uku innal yahudi banin najjar yahudawan banin najjar mislu mal yahud bani auf duk irin yarjejeniyar da aka yi da yahudawan bani aus to an yi da ainihin yahudawan bani najjar shine kamar ka ce misali da aka zo zaman yarjejeniyar sai ya zama arna ne suka zo daga Niger Delta amma su sun zo ne a matsayin wakiltar duk wani wanda yake yankin Niger Delta don haka tun daga jihar Bandal ta da wato jihar Edo da jihar delta da port harcourt rivers da bayelsa da makamantan waɗannan yanki to sai a ce duk wata yarjejeniya da aka yi da ƙabilar ishakiri ku kiyaye to wannan yarjejeniyar haka take akan kabilar ijo da ibibio waɗannan na daga cikin ƙabilun Niger Delta ma'ana yarjejeniyar da aka yi da guda ɗaya to ta shafi duk sauran jama'a kuna fahimta ina fassara muku ne da yadda tamu ƙasar take domin shi karatun so muke mu ɗabbaƙa shi mu ya amfanar da mu ba wai kawai tarihi ne za mu karanta ba sai kuma ya yace rabi'an na hudu innal yahuda banul harith haka su ma yahudawan kabilar banul harith mislu mal yahud bani aufin suna da yarjejeniya irin wadda muka yi da yahudawan banu auf yahudawan banu auf su ne suka zo suka wakilci wannan zaman to duk wani da yahude shi ma an bashi irin wannan kariyar da irin waɗannan dokokin khamisan na biyar innal yahuda bani sa'ida yahudawan banu sa'ida mislu mal yahudi bani auf suna da irin abin duk da aka yarjejeniya da yahudan banu auf waɗannan anguwanni ne a cikin madina banu najjar banu harith banu sa'ida sannan sabisa na shida innal yahuda bani eh, eh, eh, jishim yahudawan bani jishim mislu mali yahudi bani auf duk irin yarjejeniyar da muka yi da yahudawan bani auf to su ma yahudawan bani jishin suna da irin wannan sabi'an na bakwai innal yahuda bani aus yahudawa waɗanda suke ausawa su ma suna da yarjejeniya da kiyaye musu alfarma mislu mali Yahudi bani auf irin wadda yahudawan bani auf suke da ita saminan na takwas innal yahudi bani sa'laba yahudan bani sa'laba mislu mal yahudi bani aufin suna da dukkanin irin darajojin da yahudawan bani auf suke da su sai yace illa man zalama sai dai wanda ya zalunci daga cikin su wa asima ko yayi wani laifi fa innahu la yutaru to ba za a horar da kowa ba illa nafsahu wa ahli baitihi sai shi kanshi da mutan gidan shi Abin da wannan yarjejeniyar take cewa shine an yi yarjejeniya da yahudawan anguwa kaza amma duk sauran yahudawan garin sun yarda da waɗannan yahudawa a matsayin wakilansu to sai annabi ya ce to yarjejeniyar da muka yi da waɗannan to ta shafi duk sauran yahudawan kuma in aka samu wani da yahude ya karya wannan yarjejeniyar to shi kadai za a ci mutuncin shi a hore shi ba za a ce a tattara yahudawa gaba ɗaya a hore su ba to bari ku ji inda matsalar Najeriya ta zo inda matsalar Najeriya ta zo idan wani ya karya yarjejeniyar ko sai a kyale shi to aka kyale shi sai wutar ta ruruwa misalin zamani lekot zamani lekot a ƙarƙashin hukunci na daula to ai bazazzagi ne ko ka ce bawan zage zage ne don ina ce zazzau zazzau tana farawa tun daga inda zariya take idan kai arewa ko yamma ga ta can a ce maka har ka hada da kusan rogo ta kasar Kano ita ce inda ake kira faki a yanzu duk yankin kasar zazzau ne idan ka juya ka tafi nan kuma kai kudu to har zuwa gadan murtala duk zazzauci don haka su zamani bakwai a ƙarƙashin daular zazzau suke to da aka samu zamani bakwai ya ɓalle ya yi jagorancin ƙabilar shi ta katafawa sun yaƙi hausawa da fulani musulmi na zangon katafa to yanzu zamani lakwab ya karya amana da alƙawarin zaman lafiya da yake a ƙasar zazzau tare da kabilun zage-zage to ba sai a kama zamani lakwab da shi da waɗanda suke wannan laifin sai a hukunta su to amma sai aka samu gwamnatin wancan lokacin sai ta abin da ta sai ta saki zamani lakwat wannan irin abin da gwamnatin ta yi ta wancan lokacin shi ya haifar da har yanzu wutar rikici take ruruwa a tsakanin 'yan kudancin jihar Kaduna da 'yan arewacin jihar Kaduna ina son gaya muku wannan ita ce magana ta gaskiya amma kafin wannan lokacin 1987 Reverend Abubakar Bako College of Education Kafancan ya zo wa'azi a lecture theater ya zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauki alqur'ani ya wurgi da shi a cikin ɗakin taron ya zan akwai yarinya musulma ta magana aka daure ta da mari rikici ya farintsatsu daga garin kafancan kaduna har zuwa nan zaria me yasa aka yi wannan rikicin saboda tun 1987 har zuwa yau 2012 gwamnatin najeriya tsakanin 'yan sanda da sss sun kasa kama ravran Bako to me yasa ya aka aka iya kamo Kabiru Sokoto a ƙauyen mutum ɗaya ta hanyar SSS da suka yi aiki da 'yan sanda a cikin sati uku ya suɓuce daga garin abaji ya kai aka iya kamo shi a garin mutum daya ka duba irin yadda tazarar take mutum ya subuce daga abaji can gaba da abuja kusa da lakwaja amma an kamo shi a can ƙauye mafi nisa na garin mutum daya a cikin jihar taraba ya aka aka iya gano shi aka iya kamo shi me yasa aka kasa kama reverend bako a hukunta shi yanzu kamo kabiru sokoto shi ne ya kwantar da hankalin kiristocin da aka buga wa bam a coci a Suleja suke ganin tun da an kama wanda suke cewa shi ne musu to suna sa rai za a hukunta shi hankalinsu sai ya kwanta kin kamo rafran Bako a hukunta shi a 1987 shi ya haifar da musulmi suka tashi suka kona duk wata coci da ke zariya kaf kafin karfe hudu na asuba in ba coci na kwaya hudu ba coci kwaya hudu ce ta kai labari a Zariya a lokacin amma duk wata coci da ke Zariya sai da aka kone ta aka yi rikici aka yi kone-konen hotel da sauransu kenan abinda wannan tsari yake cewa in ana zaune lafiya wani ya taba rikici to abinda yake daidai shine sai a kama shi sai a hukunta shi a jama'a sai su gani to sai kaga jama'a hankalin su ya kwanta sun san cewa akwai gwamnati kenan sannan akwai abin da ake kira rule of law akwai bin doka wanda yake bin doka da aiki da doka da zartar da doka akan kowa shine ke zaunar da constitution lafiya ba wani babban malami yana kusa da ni nan ga littafin shi je ka same shi nan cikin Congo ga littafin shi da rubuta what is constitutional law dr md dalhatu muhammad balaraba dalhatu lecturer ne anan allo a cikin wannan littafin nashi wanda yake magana dangane da doka ta constitution wanda zan zo in yi magana akai yayi magana cewa abin da ke zaunar da constitution lafiya shine aiki da doka amma in haka ki aiki da doka to ƙarshe constitution zai rikice ba wanda zai aiki da shi shine ku manya ne kuka zauna kuka rubuta doka sai na ƙasa da ku suka fahimci kuna saba ta me yasa za su kiyaye doka wadda take karama da suka dace su bi ba za su duba ko kun fahimta jama'a wannan shine sirri saboda haka in har da gaske ake yi kun ji tsarin da annabi ya rubuta wannan constitution ne annabi ya sa aka rubuta da fatoyin shi waɗanda za ka je ne yana dangantawa cewa wannan constitution ɗin annabi yana rubuta yana cewa amma yana wakilta Allah ne Allah shine mafi girman aminci a cikin constitution ɗin za ka zo ka ji karatun yana bayyana haka amma annabi sallallahu alaihi wa yana hukunta duk abin da aka tsara a yarjejeniyar don haka idan musulmi ya yi ba daidai ba sai annabi ya kama shi ya hukunta shi ko kun fahimta jama'a da ya ce aka fara yankewa hannu a musulunci da wato dangin annabi ce ta fara yin sata da aka zo za a yanke mata hannu sai manyan Qurayshawa suka ga a ah, to kuma abin ya zama ma dallatar su aka saukarwa da littafi kuma a ce su littafin ya fara yanke wa hannu da Allah annabi ya san yadda zai dan cancanza abubuwan a dan kawo ba yace wallahi ko Fatima ce yashi to wallahi sai ya yanke hannunta ya dawo ne wa saurayin da aka aiko fada yana cewa kana da hankali ne kana neman ayi wasa da dokar Allah ku ga mun waye ba zai bi doka ba to kowa zai bi so da haka asalin abin da ya faru a ƙasar nan jama'a idan wani aka same shi yana da hannu a kaza sai a kyale shi shi yasa kowa ya dauka wa kanshi fatawa a wancan lokacin dokar da ta kamata a wa zamani na shine a kama shi a kashe shi da aka fi kama shi a kashe ba to ba zamani na ba sai aka samu ɗaurukan zamani na kowa sai ce shi ma bari ya tashi yayi kaza amma ita wannan gwamnatin da ta ki kashe su zamani na kwarfa ita ce ta kashe wasu manya-manyan sojoji saboda sun yunkurin za su mata juyin mulki a lokacin sai aka ce an yi aiki da doka ne dokar sojoji ita ce kai soja e idan kai juyin mulki ko aka samu hannunka a juyin mulki za a kashe ka duk sojan Najeriya ya yarda da haka aka kama su dattawan sojoji ne manya-manyan hafsoshi aka kashe su aka ce sun saba doka amma ga wani kuma soja ya saba doka sai aka ki hukunta shi daga nan ne sai kasar barkace na ɗaya kenan na biyu abin da ɗan Niger Delta suka yi wa Najeriya ta'addanci ne wanda ya kamata a hukunta su amma sai aka ce an ba su amnesty aka ce an yafe musu an yi musu kofar rago aka zo aka zauna da su da aka zauna da su aka yi duk abin da aka yi sai suka balle suka je suka koma sai suka ci gaba da yi me yasa wani babarbare a Maiduguri shi ma ba zai ga cewa bari ya kafa Maiduguri delta ba me yasa shi ma ba zai tunanin haka ba da a ce abinda yan Niger Delta suka yi an hukunta su tsakani da Allah za a samu wani shi ma yace zai ba zai ba su oka su suka fara buga bom a Abuja a ranar da Najeriya ta cika shekara hamsin da karban mulki har yau ba hukunta su ba an gano su oka wasu manya ne suka saka su a cikin gwamnatin ba a kamo su an hukunta su ba me yasa wani ba zai je buga bam a madalla ba me yasa wani ba zai buga bam a suleja ba me yasa wani ba zai je buga bam a kaza ba saboda haka aiki da doka shi ke zaunar da ƙasa lafiya da izinin Allah amma in ya zama wani zai saba doka a kyale shi wani kuma ya saba a hukunta shi to wallahi za a zo a waye gari masu saba ta sun fi masu binta yawa ƙarshe har a rasa ba za a hukunta ka je ka tattara duk baburan garinku, ku ka ji babur nawa ne yake da lasi. ka san me yasa motar gwamnan garin da ciya mai ita ma ba ta da lasi. ai Allah madaukakin sarki ba a yaudar shin an yaudar mutane da gwamna da ciyaman da wane da wane da wane duk motocinsu ba a yi musu lasi motocinsu ba a yi musu inshora ba a yi musu kaza ba a yi musu kaza ba a renewal in shekara ta yi Allah ba zai bar talakawa su ba su ba don haka mashin nawa ne ma yake da lamba duk ya biyo bayan sakamakon rashin aiki da doka ne da manyan ba sa yi to rashin aiki da dokan nan ko to rusa constitution ne to kamata yake nan a fara tuhumar su da cewa su ne wa tsarin mulkin kasar kafar angulu kai dai ka ji irin yadda tsarin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sai ce wani an yarjejeniya da shi idan ya je ya karya yarjejeniyar a matsayin shi kanshi shi kanshi ba a hukunta ba za a hukunta sauran kabila ba da haka mutanen Kano da zaran kun ji ana kashe ɗan uwanku a garin Abba ku daina kama inyamuran Kano kuna kashewa ku daina kona musu shaguna ku daina musu ba daidai wani idan da gaske ne za ku ɗauki fansa sai ku tafi inyamuran da ke abba ko waɗanda ke ariyariya market sai ku je sai ku ƙona kasuwar ariyariya market don su suka yi muku amma ba ku ƙona kasuwar sabon gari ɓangaren inyamurai ba wannan ba addini ba ne Allah ya kyauta sannan sai ya ce fasi an nafara inna jasmata batmin min sa'alaba ka anfusihim yankin kwarin sa'alaba to duk ne da su kansu kabilun sa'alaba ɗin misali a ce mutanen tudun jikun to duk anguwar da ke kewaye da tudun jikun to yarjejeniyar da ta shafi tudun jikun to su ma ta shafe su ma'ana waɗannan ƙabilu ne ƙabilun ainihin banu sa'alaba an yi yarjejeniya da su sai annabi ya ce to duk yankin da ke kewaye da su wannan yarjejeniyar ta same su ashirin na goma inna bani shatiba ƙabilar bani ba. mislu mal yahud bani aus duk irin yarjejeniyar da aka yi da yahudawan bani auf su ma an yi da su wa innal birra duna al ismi sai annabi ya ce aikin alheri ba kamar aikin banza bane ma'ana matukar sun kiyaye wannan yarjejeniya to shikenan babu abin da zai same su wannan na goma kenan ko haka ne to ina jin akwai tsallake da ya faru dan sai yasa na sha biyu ko kun gani yawa na sha biyu wato ya kamata ya zama sha ɗaya kenan a lissafi inna mawali sa'alaba bayi waɗanda suke yantattu na ƙabilun sa'alaba ka anfusihim kamar su kansu ne misali jama'a yanzu idan a arewa aka ware bahaushe aka ce shi yake wakilta arewa to duk yarjejeniyar da aka yi da shi sai a ce to duk wani mutum da ke zaune da bahaushe a arewa yarjejeniyar ta shafe shi in aka ware da warabe aka yarjejeniya da shi a kudu maso yamma hakan aka ware inyamuri a kudu maso kudu ko kudu maso gabas aka yarjejeniya da shi sai a ce dai haka ne sannan asalisa ashar inna bitanata yahud ka anfusihim abokan hudbar yahudawa to kamar su kansu yahudawan ne ma'ana yanzu misali kamar kasar saudi arabia sai yarjejeniya ta kawance da Amerika, to ita kuma Amerika tana kawance da kasar faransa to abin abinda ake cewa kenan by extension kasar saudi arabia ta yi yarjejeniya da faransa ko an fahimta jama'a ma'ana idan kai abokina ne to abokinka ma ya kamata ya zama aboki na ko kun fahimta a takaice sakon kenan sannan inna bi talata a rabi ashara innahu la yukhruju minhum ahadun ahadan illa bi idni muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan a wannan yarjejeniya da aka yi babu wani mutum ko da guda ɗaya ne da zai fita daga ƙasar madina to sai da izinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yadda da haka suka ce sun yadda ma'ana yarjejeniya ce yanzu ake yi sun yadda cewa ko mutum guda zai fita daga garin nan sai ya zo annabi ya buga mishi visa sai ya zo annabi ya bashi izini sun yadda suka ce sun yadda aka sa hannu khamisa asha ashar innahu la yanhajizu ala sa'ar ja'ar kawo dawo duwan wannan ana karkashin nan karkashin mulkin wanda wanda yana yana ana ko a cikin a cikin tsarin mulkin wata barna a wani wuri kusa kayu kayu in hu man hu man ta man ta kun kai je kai kai sabbin bihi bihi bihi bihi to ta sha ta sha shi ne sha mutan da mutanci illa man va man va wanda wanda ya yi shi fa in fa inna ha in la ala arra wa wa illa wa illa wa illa wa illa abba abba abba abu domin ci ci duk duk ya hannu hannu da can din kabin kabin kabin a wannan a wannan je wannan je wannan wannan to to wani ta wani ta an ta a wuri wani a wuri wani je wani ne baba ne baba kaka doka doce roba aifa aifa zo aifa zo aifa hada hada da wada mantaki mantaki da miki sulmi sulmi bi ka je ka je wata wata al'um al'um su ufi um, kare su kare abara su kare su kare sannan sannan shi duke dure wata ta wata ta in in tashi shi shi ta dan shi dan shi dan shi lama lama lama sai wani sai wani ga wani zalim zafin da yasin da yayi yayi yayi da mutai mutai da mutai kin gida kin gida sai an gida ma shi ma shi sai shi a hukun a hukun hukun fatan kun bani ba da cike da cike da da Allah Allah Allah ala abar abar abar shi shi mashi cikin nan annan Allah da kore da kore to wannan wannan alan yadda an yadda sadda amadu an Allah Allah sa Allah mu kuma kuma ba kuma ba ba ba su ba cika al cika دفاع دفاع إن يهود يهود يهوده هدى هدى شعدا شن شن شن ولا فكر ولا في مصبوع مصبوع مصبوع مين أنا مين أنا أنا ما تنا تنا بابا بابا كر بابا سبا سبا وبا أنا بين بين بين نص نص سكوب سجا سجا سحتي فكاو فكاو أنا عرب عرب حال حال سحا فيفا فيفا جب جبون وبزور زور كر كر أمبر كسا كسا وأسا لسا لسا بسا أم أم مني مني هم يهو يهو يهو هم هم

duniya duniya da tafiya da kai kai hakku kai akan akan akan akan annabi ya a ya da duka duka duka wannan sun kawa kawa wanda daga ce suka cewa sai ga ga ga fadancan wadancan can wadancan can. wadancan can can baya baya kaza yadda yadda da yadda muslimi muslimi muslimi wasu wasu shi nan nan su su su su yace a ce a su gaba daya daya daya sa'an taron taro ta kafa musu musu musu nan nan riki yi yi lai tsaki tsaki ki sallallahu sallallahu alaihi wasallam amma abiwa abiwa salliwa kuma kuma kuma cikin shi kin shi a afu ne sallallahu Allah da da na wa'un awa'un ahman wa tayu wa tayu wa asu na ina na ina na cikin cikin cikin a ku da ku da da wa ya ta yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana an yi an yi sabu sabu da yanki yanki wannan wannan ce annan nabi ya ka nabi ya ka ya ka a wani wani da wani ne ya ne ya du du da ce da hake da hawa hannun taka nan taka taka a a a garwa wa nan yan nan yan yan kowa da da kuma sai da shi da shi shi kallan kallan Allah ya je su ko ko fita fita fita ta ta ta ta ta wuri su wuri su annabi ya bai su sai su fita wata ma waka sa ka sa ka sa sun hada su ta ba ba dokun dokun da ba fa fa in gongo akwai akwai akwai in in baya baya in in in na na na ina hoina husra na ka ka dudu shi shi ka ka sai na iha iha an ga an ga wato to kon kon kon kon kon sai gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya kuma biyayya wato sassak kafewa akan yarjejeniyar dunan ba tare da yin laifi na saba alkawari ba wato anan ana neman kowa da ya sa hannu ya zama yana da sincerity yana da gaskiya da amana da zai ci amana ba a asabiya ashara gaba ta goma sha bakwai innahu la saman ru'un bi halifi wani mutum ba zai yi laifi ba saboda abokin alkawarin shi ya yi laifi misali yanzu mun yi yarjejeniyar zaman lafiya da suwa ne muna nan muna zaune lafiya da su su kuma suna da wasu abokai can gefe wasu kabilu ko mabiya wani addini to idan waɗancan suka yi laifi to wannan ainihin abokin alaƙar mu ba za a ce yayi laifi a kama shi da laifi ba tunda shi muna da yarjejeniya ta zaman lafiya wa inna nasra lil mazlum kuma dole a tsaya a taimaki duk wanda aka zalunta الثامنة عشر تقول شاتكوس Yahuda اليهود ينفقون مع na ما داموا muharibi aka sake maimaita irin ta dazu ma'anar wannan wurin kawai shine musulmi da yahudawa za su zauna ƙasa ɗaya su mu'amala a wuri ɗaya wato suna da tarayya shi yake kira me kenan federation an gane jama'a shi yake kira federation shine yanzu mutum zai tsallako daga inugu ya zo nan zari ya kafa kasuwanci saboda nan Najeriya ce amma nan ba kudu bace amma Najeriya ce mutum zai tashi daga nan ya tafi Ebonyi ya je ya kafa kasuwanci dan jihar Delta zai iya zuwa University Sokoto ya ainihin samu admission wanda ya to daga akwa ibom zai iya tafiya federal polytechnic ta kauran namuda a bashi lecturer ko a bashi admission to haka wanda ya taso daga birnin kidi zai iya zuwa alvan ikoku college of education da ke owari a bashi admission wannan shi ne ma'anar federation din to amma matsalar ita ce ko ɗan kudu sun yadda da federation a iyakar aƙida ta shine ɗan kudancin Najeriya bai yarda da federation ba ɗan kudancin Najeriya bai yarda da federation ba misali yanzu mutanen jihar Kogi ɗan arewa ne a bisa tsari ko da ita da yawancinsu suna cewa su ba ɗan arewa bane amma kaskanci ne ɗan kabilar Ibra ko Igala yace shi ba na bana bane na'am suna cewa su ba nazana bane sai su ce su southerners ne amma dan ibra da ke oke ne ko wanda yake ainihin anfa dan kabila igala dan jihar kogi kogi ba daga cikin jihohin arewa ba kogi ba ma kwara ma tana daga cikin jihohin arewa to yanzu me yake faruwa yanzu duk dan jihar kogi yana da haƙƙin a bashi admission suna da kwata a nan ebi to amma sai ka ga inyamuri ya zo ya samu indijin ya samu takardar shaidar cewa shi ɗan jihar kogi ne sai taho nan abu sai a bashi admission gashi ana gani inyamuri ne amma tun da ya zo da indijin kuma dokar ta ce in ya zo da indijin a bashi an fahimta jama'a ku dubi irin wannan adalci na mutumin arewa to amma duk da wannan adalcin mutanen nan ba za su yi mana University of Nigeria ko ka tafi OAU a wani university ba za su baka admission ba saboda kai dan arewa ne ina ma'ana federation shi yasa aka samu wasu yan arewa masu kishi suka ce to in haka ne yanzu ba wanda zai shiga ABU suwa ya biyo ta hanyar SDRS sai suka je suka yi ta can a huntuwa da haka in ka zo sai a ce ina takardar da ke nuna kai dan arewa ne in ka kawo sai a ce yi Hausa mu wani ya kalle ka sai ce kai idan uban ka kai namuri ne an haife ka a sabon gari ne kawai kana jin Hausa ina ka samu wannan takardar sai a daura ma ma sai a ce tashi ka tafi wani lokacin haka suke yi ko kun fahimta na'am wallahi sai lokacin da ka je za ka yi karatu a kudancin ƙasar nan za ka ga tashin hankali na fara karatu jama'a a university Najeriya ta Unsuka abin ba daɗi akwai abokin da ɗan makarantar nan ni na sa shi ya tafi ya karanta mass communication masters a university Ibadan amma wallahi da wuta ta wuta sai na ce mishi wallahi hakuri ya dawo biyu ke inda ya first degree wai mun da muna gani na daga cikin abin da zai taimake ka ka ƙara gogewa a rayuwa ka tafi wani gari wata ƙasa wasu al'umma ka je kai karatu cikin su amma abin yana da wahala Ambrose Ali University da ke garin Ekoma a cikin jihar Edo akwai mutanen da na sa su suka je suka yi rajista suka fara masters amma wallahi tashin hankalin da suke fuskanta ya sa ni da kaina ina da kamar in ce musu su bari sai dai ban san in ce musu su bari saboda bambancin da kabilancin yayi yawa amma shiga cikin jami'ar Ahmadu Bello ka gani zaka ce ba a zariya kake ba tun daga me tun daga nau'in sutura da suke sawa da nau'in al'adu da suke yi da nau'in rungume-rungume da suke yi da duk gantaka da suke a bayan fulawa sai kaga wani ya danna wata yana zina da ita wannan ba al'adar mutanen arewa bace ko da al'adar mutanen kudu ce amma tunda arewa ne nan dole sai a respecting inda ake a federation din amma kun ga mutanen nan ba sa yin haka saboda haka ni na yarda cewa mu yan arewa mun yarda da federation na Najeriya amma ban yarda cewa yan kudancin kasar nan sun yarda da federation na ainihin kasar nan ba yara ne ake haihuwarsu jama'a kuji a kudu amma wani lokacin sai su nemi university sai abin ya gagara sai ce ai ba kasar su bane Allahu akbar ga irin su nan ta zama ita ce babbar shugaban mai shari'a ta Najeriya Bahaushe ya ce yar Kano amma a Gege aka haife ta ka je ta baka tarihin irin wahalar rayuwar da ta sha amma a Gege. garin hausawa ne tun tarihin kafa Legas amma abin takaicin wanda aka haifa a gege a yanzu bahaushe bai isa ya fito ya tsaya takara ba ka daina magana wannan garin numan fulani ne suka kafa shi matsama sun zo garin ne a matsayin yan rani amma duk bahaushen da aka haifa a garin numan a yanzu ba a bashi indijin mun yi karatu da dayawa daga cikin su sai dai mutum ya tsallako Gombe ko Bauchi ko Kano ko Katsina ya samu indijin ya je ya samu university amma sam ba sa ba bahaushe indijin ko kwaya daya kabila bace ma a ina anan numan amma ba fulatani ne ya kafa gari hausawa su ne mazauna cikin garin amma yau an rusa masallacin an kwace gidan sarkin Hausawa an ba kabila bacama amma bacama daga lamur da suke ba abin ya hada su daga nan waɗannan tarihin yana da kyau ka sani ba don komi ba domin kalubalen da Najeriya take fuskanta yanzu ana buƙatar mu san waɗannan abubuwan don mun je gaba mu san me za mu iya cewa in ba haka ba sai ya zama kai da abinka amma an yi maka mulkin malakawo Bafulatani ya kafa numan bahaushe ya zo ya rawa garin ya kafa gidan sarauta aka samu sarkin hausawa a garin ana ce mishi sarkin numan ga masallaci a kofar gidan shi hausawan nan sarkin su ya mutu kafin su nada wani mace ma sun taso daga garin lamur da sun zo sun zauna sai suka ce hausawa su ara musu gidan sarauta sai hausawan suka ba su aro na haka ga sarki arne ga masallaci a kofar gidan shi kai ka taba ganin sarkin arna ya gina masallaci a kofar gidan shi wannan yana daga cikin tambayar da na ainihin sanya a cikin wani document da na gabatarwa da ainihin wata kungiyar musulmi ta kasar Adamawa cewa ku tambaye su ya aka yi don an zo ne gwamna Boni ya ba da dokar a je a rusa masallaci ya za a ce masallaci a kofar gidan sarkin arna shine ni na je na yi research field research na je na na zauna da manyan garin da dattawan garin muka hira su da kansu suka tabbatar cewa ba su ne da gidan ba gida na hausawa ne amma aro aka ba su daga lamur da suka taso don haka idan sallah ta yi sarkin matama yana zuwa idi amma in yaje sai a shimfiɗa mishi duma sai zaman shi gefe guda ba zai salla ba ina gama sallah a raka shi gida kuma a raka liman gida